Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka tashoshin VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar intanet a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoton zaman sulhu a tsaunin Mambila da shugabannin addinin Kirista da na Musulmi suka yi a birnin Gembu. Usman Ahmed Kabara yana tafe da shirin na kasa ba kasawa ba. za ku ji irin rahotanni da suka ɗauke hankalin wasu jaridun ƙasar Ghana a makon nan, sannan mu kamo kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni Yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna. Mahausare, Assalamu alaikum. Wasu magoya bayan shugaban ƙasar Venezuela, Nicolas Maduro, sun afka cikin ginin majalisar dokokin ƙasar kuma suka yi garkuwa da 'yan majalisar waɗanda galibinsu 'yan jam'iyyar adawa ne. ko baya ga tsare 'yan majalisar hawa kuma sun yi garkuwa da duk sauran mutanen da ke cikin zauren majalisar har na tsawon sa'o'i tara akalla mutane goma sha biyu ne suka samu rauni ciki har da 'yan majalisar dokokin biyar da kuma ma'aikatan majalisar shugaban majalisar dokokin kasar julius borges ya ce abin da ke faruwa a kasar ba laifin kowa ba ne sai na shugaba maduro inda aka kwashe watanni ana kikikakan siyasar da na tattalin arzikin kasa wanda ya haifar da zanga-zanga na zanga-zangar lumana wanda rikide ya koma faɗa tsakanin magoya bayan gwamnati da masu kin jinin gwamnatin daga lokacin da aka fara wannan zanga-zangar zuwa yanzu mutane ɗari ne suka rasa rayukansu Borges ya shaidawa manema labarai cewa sunan rikicin da ake yi a kasar a halin yanzu wato shine Nicolas Maduro. Amurka ta shaidawa jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba cewa a shirye take ta yi amfani da ƙarfin soja domin kare kanta daga barazanar kasar koriya ta arewa wadda ta kaddamar da gwajin makaminta mai linzami sai dai kuma amurkan ta ce zai fi kyau a ga cewa an samu sulhu ta hanyar diflomasiyya da matakan tattalin arzikin har ba makami mai linzami samfurin icbm na farko da ƙasar koriya ta arewa ta yi ya ci karo da suka daga sassan duniya daban-daban wanda kuma ya haifar da shigar da ita cikin halin damuwa a fannin diflomasiyya wasu sassan kasashen arewacin amurka an yi imanin cewa wannan makamin da kasar ta koriya ta arewa ta sake harbawa a ranar talata da ta wuce yana cikin sabbin rokokin da ta gwada a ranar talata yanzu haka dai an kasa cimma matsaya tsakanin rasha turkiya da kuma iran akan inda za a dakatar da buɗe wuta a ƙasar syria a yayin wata tattaunawar sulhu da suka yi a ƙasar kazakhstan kamar yadda jami'an diplomasiya suke cewa domin ko rasha da iran waɗanda suke goyon bayan shugaba bashar al-assad su amince da su yi aiki da ƙasar turkiyya wadda take marawa 'yan tawaye baya domin ganin an samar da sassa hudu na zaman lafiya cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ƙasashe uku suna fatar cimma ƙasashen uku suna fatan cimma matsaya a cikin ƙasashen a cikin ƙarshen watan agusta lokacin da za su sake zama a astana rashin cimma matsaya na jiya ya zamewa wa moscow babban koma baya wacce ita ce ta shirya wannan batun sulhun domin ko ita ce kan sahun gaba na taka rawar a zo a gani na kawo ƙarshen yakin da a kwa shekaru shida ana yi a kasar ta siriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ministan harkokin kasan wajen kata ya ce ba laifin kowa bane illa na saudi arabia ita da haɗaɗɗiyar daular larabawa na shigewa kan sahun gaba na kakaba mata takunkumi ministan dai ya yi wannan kalamin ne a jiya laraba wanda ya zo rana ɗaya da ƙungiyar ƙasashen suka bayyana yanke dangantakarsu da ƙasar ta ƙata sa'ilin da suka haɗu a ƙasar cairo domin sanin mataki na gaba da za su ɗauka a kanta sheikh mohammed bin abdulrahman althani ya shaidawa taron jama'a ɗakin taron da ake yi a katon na landan cewa zargin da ake yi wa kasar ta kata wai tana marawa ta'addanci baya ba kowa ne ke da wannan kilbibin ba illa saudi arabia da kuma haɗaɗɗiyar daular ta larabawa ya ce akwai buƙatar ƙasar ta gana da su garin da garin domin jin shin menene matsalar su ministan ya baiwa taron tabbacin cewa ƙasarsa na iya bakin ƙoƙarinta na yaƙi da ta'addanci sai dai ya ce akwai buƙatar a yi taka tsantsan wajen fayyace wane ne ɗan ta'adda wane ne kuma ba ɗan ta'adda ba shugaba donald trump ya fara ran gadinsa na matakin farko na tsawon kwanaki hudu a kan abin da ya shafi harkokin diplomasiya a kasashen yammacin turai wanda yanzu haka ya sauka fadar gwamnatin ƙasar poland tun da yammacin jiya laraba yayin da shugaban ke fatar samun kyakkyawan tarbo haka kuma zai fuskanci damuwa a nahiyar sakamakon wasu kalaman manufofin gwamnatinsa da ya furta tun a farkon da ya kama aiki wasu daga cikin waɗannan batutuwa ko sun haɗa da batun neto da shawarar da ya ce yana son ya dauka na game da ficewar amurka daga kungiyar nan ta paris game da canjin yanayi sai kuma batun kalamansa game da shugaban rasha vladimir putin trump dai zai gabatar da jawabinsa na farko ne a nahiyar bayan wanda zai gabatar a yau alhamis a dandalin helsinki da ke waso wurin da yake da yawan al'ummomin masu nuna kin jinin mulkin danniya da kuma kama karya sojojin amurka sama dubu uku ne aka girke a poland din a matsayin wani bangare na neto wanda aka samar da niyyar mayar da martani ga kasar rasha game da rawar take takawa a kasar ukraine ladan ibrahim a yawa kaji da labaran duniya An yi kira ga kabilu da ke faɗa da juna mazauna tsaunin Mambila karamar hukumar Sardauna a jihar Taraba kada su yi sake wasu su rika ingiza su da ruru ta kyama tsakaninsu don haddasa tashe-tashen hankula a yankin. Ga rahoton da Sanusi Adamu ya aiko mana. All Kowace kabila na da yancin walwala da kuma sarrafa dukiyoyi da albarkatu da Allah ya wadata yankin Mambila da su. Shugaban kungiyar mabiya addinin Krista reshen jihar Taraba Reverend Dr. Ben Ube ke gabatar da bayanin bayan taron wanzar da zaman lafiya na haɗin gwiwa da majalisar gamayyar kungiyoyin addinin musulunci yayin ziyarar su yankin saunin Mambila na ƙaramar hukumar Saddauna da ya fama da tashe-tashen hankula makonni da suka gabata. A fakaice bakin shugabannin addinan na jihar Taraba ya zo ɗaya kan batun akwai wasu da ke ingiza tashe-tashen hankulan da jiha ke fama da su daga waje musamman na baya-bayan nan da masu lura da al'amura suka ce shine mafi muni a shekaru arba'in da bakwai. Da farko ga shugaban majalisar gamayyar ƙungiyoyin addinin musulunci ta ƙasa reshen jihar Taraba Alhaji Inuwa Usman Mafindi. Kabar juna a duk halin da aka samu. In akwai wani wanda yake da nisa wanda yake maka zo ka yi fada kar ka yi ka yarda amma da sharadi ka sa shi a gaba da matansa da 'ya'yansa da 'yan uwansa su ci gaba sannan ka bi shi a baya amma mutum ba zai zo ya ce maka wani yi fada sannan ya koma kaduna ko abuja ko wani abu ya je zauna kai ka kashe kanka ka lalace shi kuma ya ji daɗi ya koma shi yana yi fada da tafiya ba. mu ne cewa mutanen Sadauna ko wani ya biyo daga gida ko daga Jali ko daga wani jiha ko daga Abuja ko ma outside the country ya zo ya faɗa mana cewa a'a kada ku yarda lika Refill wannan ba shawara mai kyau bane wannan wuri namu ne akwai dalilin da yasa Allah ya sa kai kana wannan jiha a wannan wuri ba da gaskiya cewa wannan wurin gaba daya da resources wanda Allah ya albarkaci wannan wuri Allah zai ba mu hikima yadda za mu yi abubuwa da za a samu cin gaba taron wanzar da zaman lafiya da kungiyoyin addinin Krista da Musulunci tsakanin mabiya addinan biyu. Mazauna yankin tsaunin Mambila wani tobali ne na kyautata fahimtar juna, kau da kyama da kuma gafartawa juna, kamar yadda ɗaya daga cikin mahalarta taron Imam Mustapha Yakubu ya shaida. bangarori da juna sun haɗu wuri ɗaya an tattauna kuma tattaunawan ta yi wannan taron ta fa'idar ta wanke ma mutane kwakwalwa da irin tunani da suke da shi da a cikin zukatansu. Sunana ambassador Rebecca J. Amishiyarsa na Women Win Sarawar. Mun san abubuwa sun faru. Idan abu kama haka ya faru sai mu ke hakuri. Bi juna ce na yi laifi a'a ka yi laifi mu yi hafi. lafiya. Sunana Grand Kadi Ahmad Muhammad. Hankali to ya dawo cikin gane cewa al'amari na Allah. Da Allah ga dama za a cikin mu dabbobi ne gaba da amma tun dai za mu mutane da ya kamata mu san mu mutane ne mu bi Allah da annabi saboda haka kare muke mu ja al'umman Taraba gaba da musamman al'umman wannan local government na Sardauna sannan muna kira ga malamai da limamomi wasu dinga roƙon Allah bari wannan shaidan gada zuwa An dai tashi taron wanzar da zaman lafiya da kyautata fahimtar juna na haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar mabiya addinin Krista da Majalisar Ƙungiyoyin Addinin Musulunci da aka gudanar a tsaunin Mambila tare da kira ga gwamnatin tarayya da ta jihar Taraba su tsananta tsaro musamman ƙauyuka da ke kewaye don takawa masu niyyar kisa harin ramuwar gayya birki. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya. Haɗa kai mu daina za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba kamun nan sai a ci gaba da shakata da wannan fefe da ke bisa inji. ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe uku da kusan minti goma sha uku a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A yau za mu tattauna ne da wani bawan Allah wanda ya yi karatunsa har zuwa gama jami'a na aikin jarida. wanda kuma yana aiki da wani gidan rediyo a tarayyar Najeriya. Wanda kuma a bakinsa za mu ji tiryan-tiryan ko shi wane ne ya aka yi tsallake saratsin cewa shi bai yi bara ba bai kuma danganci abin da ya shafe ta ba sai dai karatu wanda gashi ta kai shiga aikin yi. Duk wada yana da bukata ta musamman wanda kafarsa take da ɗan nakasu. Saboda haka sai ya biyo mu. Nakasa ba za Assalamu alaikum warahmatullah. alaikum wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. To da muke magana cikin shirin namu na yau. Sunana Dukko Ibrahim Musa. To Malam Dukko na san eh, mai sauraro zai san ya san menene sana'ar ka na aiki kake. Eh, ɗan jarida ne kuma mai magana a rediyo. duk a wannan shiri na nakasa ba kasawa ba kullum abin da yake bincika shi shine zakulo mutane hazikai inda wasu za ka same su da lafiyar su wasu kuma ka same su suna da wata bukata ta musamman a jikin su ko rashin gani ko rashin kafa ko rashin hannu amma kuma za ka same su ba su taba bara ba ma ba kuma sayin ta sannan suna da ayyuka kamar yanzu kai wace irin bukata ta musamman take jikinka ko wace irin tawaya ce a jikinka amma kuma ga kaɗan jarida. Eh to eh, na kasan ta kafa ne kafafuwan da a lankushe suke ma kuma bai hana ni komai ba dan hmm. har kwallo ina yi warai dukan moto hawan keke babur komai kai matasa ne yawanci zaka ga a Najeriya duk wanda yake da wata tawaya ko kuma aka ga ya dinna kasa kaɗan za a fara tunanin an ji tausayin shi a ba shi sadaka a ku taimake shi maimakon a tunanin kai ina zaka shiga makaranta a wani ina kake karatu ya za a taimake ka kana da magana da zaka yi akan wannan eh na jawabin kan wannan al'amarin ne. a nan mu najeriya akwai muna yawanci manyan mu ko shugabannin mu suna sakaci a wannan fannin saboda ne mm. da ka ga mutum a nakasassu ne mm. bai kamata a bar su a hakan ba saboda ne taimako ya kamata a musu mm. wurin ganin cewa sun samu bunƙasar da kuma cin gashin kansu na shi bunƙasa ta fannin da suke so ko sana'an hannu ko a je makaranta a je a karatu hmm. daga nan a samu musu aiki a dan dai ba su kauce hanyar ta zuwa neman maula ko hmm. bara ne ko bin hmm. yawa da neman ka da ku ba a yawa inda na gan mai suna gwiwa a kasa kenan saboda me ba su fasa taimakon nan kamar irin mu haka To yanzu misali kai yanda ka taso rayuwar ya aka ka taso har ka iya kaucewa baran nan har ka samu kai karatu har muka haɗu da kai a jami'a misali sai ga shi dukan mun karanta aikin jarida kana can kana aikin ka a rediyo da an faɗi sunanka a bangaren inda kake za ce ai DIM DIM niki na ko ya aka ka tsallake haka wace hanyoyi ka bi koko iyaye ne ko ya abin yake ba mu labari mu ji da farko dai gaskiya iyaye na na tashi ne na same su su ma ba wanda suke ba su da kokarin ne dan mm. da daya gaskiya mama na yar kasuwa ta a lokacin kamkanin ta rasu baba na manomi ne hmm. eh, manomi ne kuma hmm. ya rasu ta wannan fannin ma ta san shi an samu ana kan ba ni taimako ina zuwa makaranta na hmm. abin har da Allah kawo rasuwa eh, da na kara eh, diploma dina don anan kabinan mai diploma ah, sai ga shi nan Eh, maman nawa ta samu ciwo har Allah ya kawo da rasuwanta. Allah ya ji kanta. Amin ne za a samu karanci saboda na ɗan ɗan ɗan lokaci su kan kasan kama in koma HND ka wato digiri ke ne. Mm. Amma da kan bai ya kokari da alhamdulillah bayan ma na ƙara a don Peter's College ne. Mm. Bayan na ƙara wannan Allah ya taimake ni wani bawan Allah ya samu aikin koyarwa a mm. wannan lokacin. Ina da cikin wannan koyarwa na zuwa a makaranta mm. har da taimakon iyaye har Allah ya sa na kare diploma iyaye na suka da su eh, na ci gaba da aikin da akai akai har na samu na yi wannan digiri mm. yanzu kana da iyali misali? yara. sun kai nawa yanzu misali? Alhamdulillah guda hudu. To yaya kake tafiyar da su a matsayinka na wanda kake ga ga yanayin ƙalubalen rayuwa kuma na tabbatar Allah ya sa ranka lafiyayyu ne. Yaya yaya kake tafiyar da rayuwarsu don ganin cewa ko da sun gamu da waɗanda suke da irin wannan larura ko makamanciyar irin wanda suka ga kila mahaifinsu da ita za su iya tunanin cewa kai wannan buƙatar taimakon da yake ba na a bashi sadaka ba ne na maganan cewa a taimaka musu ne a cikin al'umma da yin karatu da makamantan haka ta yaya kake kawo yaranka a cikin wannan babban ah, maganar shi ne a kabara kamar ka sani ni na tasiri ne ni ina jin tasiri mutum sosai ba ka sani mm. ina jami'a mm. haka kuma tarbiyyar da yara bisa kan tausaya ma mutane babban abu ne ga kowane mai gida hmm. magidanci ya tarbe da yaranka hmm. akan eh, tausaya ma wayansu da ba su da hali ko wayansu da haka haka zalika ni ma yara na ina tarbe da su akan tausaya ma mutane hmm. ko da ma sun ga mutum da ba ko da ma zai cutar da su ne su gan cewa sun kokari sun taimaka ma wannan mutum saboda a samu a wadatar da wancan mutum Mm. ga wannan in da kowane iyali kowane magidanci yana wannan ga yaransa yana tarbe su akan wannan mm. gaskiya ba za a samu matsaloli da yawa ba a nan a nan bangaren da muke yana ta duniyan bangaren duniyan nan haka saboda me mm. yawanci aka tsari za ka gan cewa mutum ne baya kai tsaye ma wani dan uwansa a wannan kuma ba kyau don a duniyar da ake yi yanzu wanda baya kai tsaye ma mutum gaskiya ba mutum ba ne amma yanzu misali to bari mu koma mu dan ah, kazan ni program din ko in ce shirin nawa yakan daki jaki yadda ki taiki ne duk gaba daya ba daya yake duka bar daya ba yan siyasar mu an dade da kai musu kukan a doka ta kiyaye yanci mutuncin masu bukata ta musamman da makamantansu a cikin koyon da suke da wannan bukata ta musamman kuna wani abu akai a matsayin ku na wanda kuka karatu kan ya waye kuke ganin kawai fa sai an buɗa muku kuma an yi da ku daidai da kowa kuna wani abu akai ko wata kungiya ko wani abu makamancin haka kamar kamar da ka sani ne ni ni kai na zai yi hmm. ne a tun tunda Allah ya sa na samu har Allah ya bani basirar na makaranta har Allah ya ban aiki ina yi ta ni ko damuwa da wani wani kungiyar don gabaki daya yan siyasa mu manyan gari ne gabaki daya hmm. da zaran ka kai musu kuka kana gani kai ka zo maula ne hmm. kuma da ma kana da wani eh, eh, NGO da kake suka setting up ne ka abin nan saboda a samu a cima burin irin mm. na abubuwan shi ne ba ya kwata kwata ka zo musu maula ne ka zo ka yaudare su ne ka zo ka karbi kuɗin mm. amma sun ba sun gaba sai su zo su nene ka don ka musu aiki ko ka kada kura'a yawa ko ka kada musu kura'a mm. don su musu za mu cima burin su kasan gwamnan kuma ba ne da ke ba kuma ni gaba ki daya kwata kwata ma'amala da da dan siyasa gaskiya ina taka da wannan abin to amma yanzu misali ah, game da wannan in aka ce duka zo ka bada shawara misali a jihar ku a ce yau kai duka ka zo ka karatu ka san me halin da masu bukata ta musamman suke ciki to ni gwamnan jihar nan na dauke ka ka zama min mai bada shawara ta musamman ko ana baka kwamishinan al'amuran mutanen da suke da bukata ta musamman me kake ga zaka yi wanka haka ka ga cewa an taimake su wace shawara zaka iya bayarwa in kai ne a matsayin da zaka iya wani abu

in ina yin magana a wasu ma zuciyar suke tafasa sai su ji idani ka gaba ta na gama na kasa kuma na kasan suna ga kwakwalwar su tana tafasa yan kuma haka ne ku yi ilimi ku gyara al'umma mu dai mun san na kasa ba kasawa ce ba Duka Ibrahim Musa sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon a cikin shirin na kasa ba kasawa ba za mu karkara wannan hira da muka faro da kai. A madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na kasa To a gaida malamai, batun ruftawar ramin tonin ma'adinai a Ghana ta bayan fage yana daga cikin rahotanni da wasu jaridun ƙasar suka yi sharhi a kai. Baba, gare ka. za mu fara shirin jaridu ne da jaridar daily guide wacce ta rawaito babban damuwar da al'ummar ghana ke ciki na wasu masu haƙar zinari taɓa rauniyar hanya da ramin haƙar zinarin ya rubta da su a garin ta kusa da pristia a jihar yammacin ƙasar jaridar ta ce ana ganin ramin ya rubta da su ne bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya a ranar lahadi da ta gabata jaridar ta ce ta fahimci daga bayanai da ta tattara cewar mutane goma sha tara ne suke aiki a wannan ramin amma biyar cikinsu kawai ne suka kubuta ba tare da wani ya samu rauni ba sai dai har yau ne ba iya an tsamo kowa a cikin wannan ramin ba sai kuma jaridar da statesman wacce ta rawaito kira da shugaban kasar ghana na nana akufa ado ya yi wa shugabannin afirka da su gaggauta yin marhabi da shirin ciniki na nahiyar afirka jaridar ta ce a faɗin shugaban ƙasar ghana idan ƙasashen afirka suka yi tsayin daka akan wannan shirin cinikayyar zai ba su babban damar bunƙasa tattalin arzikinsu kuma ya sa su rage dogaro ga kayayyaki da ƙasashen ƙetare ya ce wannan hanya ce na bai ɗaya wurin dogaro da kai da kuma ci gaba jaridar da statesman ta ce an kirkiro da wannan shirin cinikayyar afirka ne don haɓaka ciniki tsakanin ƙasashen afirka ba tare da samun wata damuwa ba kuma zai taimaka wa ƙasashen su yi amfani da ciniki a matakin ci gaba cikin gaggawa sai kuma jaridar ganiyanta wacce ita kuma take cewar masana da binciken harkokin kimiyya 170 daga kasashen afirka 31 za su gudanar da wani taron fashin baki akan kalubalolin afirka ta huskokin kiwon lafiya da ci gaba Wannan taron da kungiyar masana kimiyya a Afirka ta Deltas a takaice, wacce ita ce babbar kungiyar masu nazari a akan kiwon lafiya wanda aka fara a birnin Accra, zai karfafa nazarin haɗin gwiwa tsakanin masana kimiyya a nahiyar Afirka. jaridar Guardian Times ta ce wannan taron zai kuma ba da dama ga sabbin masana kimiyya da masu bincike da waɗanda ake horar da su su bayyanar da ayyukansu da suka gudanar da bincike a duk ƙungiyoyin haɗa-haɗa goma sha ɗaya don magance ƙalubalolin kiwon lafiya a nahiyar Afirka. da ƙarshe sai jaridar daily graphic wacce ta rawaito kira da aka yi wa sababbin shugabannin ƙananan hukumomi 200 a wani taron bita na wuni hudu a birnin accra da su yi lissafi ga jama'a jarida ta ce wannan taron wayar da sabbin shugabannin ƙananan hukumomi akan ilimin ayyukansu da kuma tabbatar da kyawawan haloli don su jagoranci shirin gwamnati na raba madafun iko ga jama'a zai sa ƙananan hukumomi da gundumomin ƙasar su yi aiki daidai wa daida jaridar telegraphic ta ce da take buɗe wannan taron ministan ƙananan hukumomi da raya karkara hajiya alima muhammad ta kira shugabannin gundumomin da su bi tsarin dokar ƙananan hukumomi na shekara 1992 da kuma kundin tsarin jam'iyyarsu ta npp wannan zai sa su yi aikinsu yadda ya kamata da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya ko makiri sashen hausa na muryar america. To a gaida baba, kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe uku da kusan minti 26 na dare wato 8 da minti 26 a Najeriya, niger da kuma Kamaru karfe kuma bakwai da minti 26 a Ghana. Ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma bari akwatin sakonni. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin gabace da kamar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da yan kungiyar Boko Haram waɗanda suka miƙa kai domin ƙashin kansu hakika wannan abu ne mai daɗi ko mai faranta rai da kuma fatan sauran da suke da wannan ra'ayi irin wannan kungiya za su miƙa kai domin a samu zaman lafiya mai ɗorewa. da kuma fatan Allah ya sa a kawo ƙarshen wannan kungiya ta ta'addanci a Afirka ma baki daya domin a samu zaman lafiya mai ɗorewa da kwanciyar hankali na gode ne magana aminu mai shayi na garin garbace da karmar kuma ta bali da kana da tarayyar Najeriya biya ne da sarki. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Ali Sabo da ma'aikacin kiwon lafiya karamar hukumar Dambam ta Bauchin tarayyar Najeriya. tambaya ta zuwa ga mahukuntan najeriya ne wai shin kan su ne bai kai wajen ba ko kuma dai a'a suna sane sun yi burin ne ba sa sane da abin da yake faruwa ne a birnin kebbi dangane da waɗansu mutane da aka sa rayuwarsa cikin wani mummunan hali har ma ta kai ga ɗaya daga cikin shi ya ransa ɗayan kuma da yake raye mutanen da suka aikata wannan abu suna nan suna yawo suna farautarsa ya rasa inda zai sa kansa kuma akan ce wai nan ana aiki da doka da oda in har ana aiki doka da oda to ya kamata mutanen nan a su domin wannan shiri kusan duk sati akan yi sau biyu a muryar amurka na boa na ciki da gaskiya don allah don annabi kira na ina kira ne ga gwamnatin tarayyar najeriya ko kuma abin da ya shafi bangaren hukuma masu yin hukunci ma'ana su mataki akan wannan mutane su bi kadin wannan yaro yaro da yake rayu. To ma da ana tare da sashen hausa na murai Amurka nan Washington DC mun zo ga shirin mu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Wasu magoya bayan shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro sun afka cikin ginin majalisar dokokin ƙasar kuma suka yi garkuwa da 'yan majalisar waɗanda galibinsu 'yan jam'iyyar adawa ne ko baya ga tsare 'yan majalisar hawa kuma sun yi garkuwa da duk sauran mutanen da ke cikin zauren majalisar har na tsawon sa'o'i tara akalla mutane goma sha biyu ne suka samu rauni ciki ko har da 'yan majalisar dokokin su biyar da kuma ma'aikatan majalisar amurka ta shaidawa majalisar ta shaidawa jami'an kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya laraba cewa a shirye take ta amfani da karfin soja domin kare kanta daga barazanar kasar koriya ta arewa wadda ta kaddamar da gwajin makaminta mai linzami sai dai kuma amurkan ta ce zai fi kyau a ce an samu sulhu ta hanyar diflomasiyya da matakan tattalin arziki harin makamin mai linzami samfurin icbm na, na farko da kasar koriya ta arewa ta yi ya ci karo da suka daga sassan duniya daban-daban Marar lada ka Allah ka mun shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku je wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage da Juma'a da take shiryawa ta kuma gabatar. Kamun nan muna sake ida sakon ta'aziyya ga Alhaji Umaru Sambo Abubakar hadimin gwamnan jihar Adamawa ta fuskar yada labarai bisa rasuwar babarsa Hajiya Zainab Sambo wacce Allah ya rasu a jiya Laraba. Allah ya ji kanta da rahama. kuma kuma a kyauta tana mu karshe yanzu amma dilla ladan Ibrahim a yau da ta ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya malama Zainab Abdulrahman da ta riga masa a anan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya